a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 26 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan 1 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi tayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara 751 kuma wannan shine darasin mu na goma 16 na wannan littafi malam bai gushe ba yana mana magana a kan alamatu ta'zimil amri wan nahyi alamomin da suke nuna bawa yana girmama umarnin Allah yana girmama hannun Allah wato yana daukan hannun Allah da manzansa da girma kuma yana daukan wato yana daukan umarnin Allah da umarnin manzansa da girma kuma yana daukan hannun Allah da hannun manzansa da girma to daga cikin alamomin da suke nuna cewa bawa yana da irin wannan sifa wace sifa ce da take samarwa da bawa istiqama a zuciyarsa da kuma istiqama din nan da ita ce ake samun tahqiqul ubudiyyatil kamilati lillahi ta'ala wato mutum ya samu tabbatar da cikar ubudiyarsa ga Allah wanda kuma wannan cikar ubudiyya da bawa zai samu ga Allah shine zai sa ya zama cikin waliyan Allah na kurkusa wanda ubangiji ta'ala zai rika jibuntar al'amarin su to daga cikin alamomin da suke nuna bawa yana girmama waɗannan al'amura na ubangiji al'amur wan nahyu akwai at-taslimu at-taslimu li amrillah wato mutum ya sallama wa umarnin Allah ya sadu da ya miƙa wuya ya saranda yayin da wani umarni na Allah da manzansa suka zo gare shi to ya sallama ba tare da ya ja ba ba tare da ja'in ja ba Allah ta'ala yana cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما wa yusallimu taslima ubangiji ta'ala ya ce fala wa ba haka al'amarin yake ba na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka mai hukunci cikin duk abin da ya faru na rikici tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kada su ji wani kunci a cikin zukatansu dangane da abin da ka hukunta wa yusallimu taslima su miƙa wuya cikakkiyar miƙawa su yi sallama cikakkiyar sallamawa to za ka kula yadda ubangiji ta'ala ya zubo su yaƙin wannan ayar za ka ga cewa al'amarin yana da girma a gurin allah ta'ala na farko aka fara da nafiyu bala wannan nafiyu ɗin dan a nuna maka cewa imanin ba zai yiwu ba sai da abin da allah zai ambata a cikin wannan ayar duk abinda za ka zaci na cewa bawa zai iya samu imani matukar abinda yake cikin wannan ayar bai samu ba to imanin ba ba zai samu ba sannan ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa shi da kansa wato Allah ta'ala shi da kansa ya rantsuwa saboda ka ka dubi wanda ya rantsuwar ubangiji ne Shi ne mai rantsuwar da kansa ya rantse da mai rantse da zatinsa fala wa rabbika ya rantse da rububiyarsa wace ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam don girmama shi sannan ce la yu'minuna wanda shine abinda Allah ta'ala ya rantsuwa saboda shi al-muqsam alai kuma Allah ta'ala ya kawo shi da sigar fi'ili mudari'i don ya nuna maganar ba tsaye take a guri guda ba magana ce mai ɗorewa la yu'minuna ba za su taɗa zama muminai ba a yanzu ko in an jima ko bana ko baɗi ba za su taba zama muminai ba sannan ubangiji ta'ala ce hatta muka. hatta ba a ce illa ba dan a nuna maka cewa ma ba'da ghaya ma qabla al-ghaya wato abinda ake kore din na imani ba zai samu ba sai an samu abin da zai zai ambata a gaba shine taslimi ga ubangiji ta'ala ce la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum abinda shi kuma ake cewa sai an same shi Allah ta'ala ya kawo shi da sigar ma wacce take nuna umumi fi ma shajara ai fi kulli ma shajara bainahum saboda haka dukkan wani abin da zai shiga tsakanin musulmi na rigima na rikici matukar ba su kai hukuncinsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to imaninsu ba zai cika ba har sai sun kai baka hukunci fi ma ma tana nufin komai tana daga cikin alfazul umum fi ma fi kulli ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan ubangiji ta'ala ya kore jin wani kunci ko ya yake aka kawo kuma magana a kuncin da siga ta nakira fi siyakin nafi wanda ta tufidul umum ma'ana kada su ji kowane irin kunci kowane irin damuwa kowace irin takuruwa kada su ji wannan a zuce su, sannan Allah ce wayu sallimu taslima sannan su sallama kaga na farko kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kai wa Allah da manzansa hukunci ce kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam hukunci cikin duk abin da ya faru tsakanin musulmi da uwansa ya ji shari'ar Allah akai wannan yana daga cikin sharaɗi sharaɗin wannan ba zai sa a samu imanin ba har sai kuma ya kasance bawa bai ji wani kunci a ransa ba saboda zai iya kai hukuncin amma kuma saboda ba yadda zai yi abin a takure ki yana jin kawai kawai shi dai kawai an tilasta shi ne kawai ko yana ganin idan wasu ne shi yasa ya yadda a hukunta shari'ar Allah a kai amma akwai haraj a cikin zuciyarsa kaga ashe kai hukuncin kadai ba zai sa ya zama imanin ba har sai an samu nafiyul haraj sai an ji babu kuncin to amma kore kuncin kuma a zuciya rashin kore kuncin ko ba shine zai samar da sallamawar ba zai iya zama baya jin kuncin amma ba lalle ne kuma ya sallama din ba ya ji an yi hukuncin kuma ya karba amma kuma ba tare da ya sallama wa Allah gaba ɗaya ba to sai aka ce kuma wayu sallimu bayan an kawo sallamawar kuma sai aka yi ta'kidin sa bil maf'ul al mutlaq wa yusallimu taslima to wannan ita ce alama ta cewa bawa yana girmama umarnin Allah da haninsa kuma wannan shi zai sa bawa zuciyarsa ta samu istikama saboda haka bawa shi zai iya jarraba kansa da kansa don ya iya sanin cewa akwai wannan a tare da shi ko babu yayin da wani abu zai bujuro a gaya masa hukuncin Allah da manzansa yaya yake ji a zuciyarsa shi zai iya wa hukuncinsa shi zai iya wa kansa hukunci shin yana jin damuwa yana jin kunci yana jin ina ma hukuncin ba haka bane don watakila a gaya masa ya rika jin a ransa ina ma ba haka aka yi hukuncin ba ina ma hukuncin ka za aka ci? to kaga babu sallamawa bawa ana so ya sallama wa umarnin Allah gaba daya at-taslimu li amrillah yana nufin samuwar wasu abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu su za su sa a ce bawa ya sallama wa umarnin Allah na farko ya zama an samu at-takhallus min shub min ayi shubhatin fil khabar kowane irin labari Allah ta'ala ya bayar kada ka ji wata shubha sannan at-takhallus min shahwatin fil amr sannan iradatin fil ikhlas التخلص من إرادة في الإخلاص sannan kuma ya kasance an samu a takhallus min i'tiradin ala al-qadari wa shar' waɗannan abubuwa guda hudu dole ne sai sun samu za a ce bawa ya sallama na farko idan labari ne Allah ta'ala da manzansa suka bayar kada ka rika kawo shubuha domin ka kawo rikici da yamutsi a cikin labarin da Allah da manzansa suka bayar babu wanda ya kai Allah gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha qul sadaqa Allah babu wanda ya kai Allah gaskiya to in har zai bada labari ya ce gashi gashi gashi gashi gashi abinda zai wakana wanda ka sai baka taba gani ba gaibi ne to ka gaskata kada ka ce sai an gaya maka yaya abin zai wakana sannan zaka yadda kada ka ce sai ka san kaifiya idan Allah ta'ala ya umarce ka tambayar da za kullun tambayar da za ka yi a cikin al'amarin Allah bima amara rabbuna la lima amara rabbuna wadda ci tambayar da ya kamata ka yi ce lima amara rabbuna ce dan me Allah zai yi umarni da kaza sai dai ka ce dan me Allah ya yi umarni tambayar da za ka yi me Allah ya ce a yi menene umarninsa Me ce dokarsa amma me yasa dokar ta kasance kaza ba aikin mai sallamawa ba ne sauraka a taslimu li amrillah ya ƙasazi a takhallusu mina shubhati fil khabar kada a kawo labari daga Allah da manzansa ka tsaya kai kuma kana kila wa kala kansa. in aka samu haka to babu taslimu wasu wai sallimu taslima wanda ita ce martabar da siddiƙai suka samu matsayin da suka samu ba sa tsayawa su binciki me yasa Allah ya ce kaza labari ne Allah ya bayar to haka ne annabi ya faɗa to gaskiya ya faɗa sannan mataki na biyu a samu attakalla ka kubuta daga bin sha'awa dangane da abin da Allah zai umarni da shi kada a ce ga abin da Allah ya umarni da shi na doka kai kuma ka kawo sha'awarka ta zuciya wajen umarni da hani ka kawo sha'awar zuciyarka ka ce kai kaza kake so saboda haka in aka samu haka to an samu abin da zai yi da'ani zuwa ga taslimin ka ga Allah sannan abu na uku ya kasance babu irada ba al-ikhlas fil ikhlas kada ka kawo wani wani nufi daban bayan tsantsanta bautarka ga Allah ya zama na Allah ɗaya ka nufa da wannan abu amma in ka shigo da wani nufi kuma ban baya ga Allah to an samu kuma abin da zai soki taslimi ya zama na Allah ka nufa sannan kai ya zama akwai al-i'tirad ala shar'i wal qadar a samu at-takhallus min al-i'tiradi ala shari wal qadar kada a kawo wani abu na shari'a ka rika suka in ka suka to babu babu babu taslimi ka a kawo wani abu na hukuncin Allah alkadari ya faru gare ka wani abu na kaddara ya faru gare ka ka rika zargi me yasa Allah ya maka haka shi ba babu sallamawa saboda ka sai an samu at-takhallus min hadhihi al'umurin arba'a abubuwan nan hudu sannan aka yi cewa mutum ya sallama wa ubangiji ta'ala to shi ne malam anan yake cewa min alamati ta'zimil amri wan nahi yana daga cikin alamomin girmama umarni da hali? Allah ya hamila al'amra ala illatin tud'ifu da wat taslima li amri Allah azza wa jalla kada ka ɗora wannan umarni da Allah ta'ala zai bayar bisa ga wata illa wato wata hikima wadda hikimar nan kuma za ta rauna da miƙa wuya da sallamawa ga umarnin Allah azza wa jalla bal yusallimu li amri Allah ta'ala wa hukmihi a'a buƙatar Allah a gurin bawon sai ya sallama wa umarnin Allah da hukuncinsa mumtasilan ma umira bihi yayi aiki da abinda aka umarce shi da shi sawa'un zaharat lahu hikmatu shar'i fi amrihi wa nahyihi aw lam tadhhar sawa'un ya fahimci hikimar shari'a a cikin abin da Allah ya umarni da shi ko a cikin abin da Allah ya hana ko kuma hikimar ba ta bayyana ba <coughs> fa'in zaharat lahu hikimatu shari'i fi amrihi wa nahihi idan har hikimar shari'a ta bayyana gare shi cikin umarnin Allah da haninsa hamalahu zalika ala mazidilin qiyadi bil bazli wat taslimi li amrillah sai wannan hikimar ta ƙara masa miƙa wuya da ƙara ƙwazo da ƙoƙari wajen biyar umarnin Allah ta'ala wala ya hamiluhu zalika alalin silahi hu wa tarkihi jumlatan kada wannan ya sa shi ya fita daga biyar umarnin Allah ta'ala ya ƙyale umarnin Allah gaba ɗaya kama hamala zalika kafiran min zanadiqatil fuqara wal muntasibina ila tasawuf kamar yanda hakan ta jawo da yawa daga cikin zindiƙai zindikan fukara wato masu nuna masu nuna abin ibada alfukara ana nufin alfukara ilallah masu nuna ibada su ga Allah sannan kuma su muntasibina ila tasawuf da waɗanda suke jingina kansu zuwa ga sufanci abinda malam yake nufi anan Allah ta'ala ya yi umarni da abubuwa ya hana wasu abubuwa ya wajabta wasu abubuwa ya ce yana son su ya yi umarni da wasu abubuwa ya ce yana son su ya kuma hana wasu abubuwa ya ce baya son su wannan shi ne ita ce shari'ar Allah a abin da ya yi umarni da shi ko abin da ya hana da shi ya hana shi babu shakka akwai hikima ubangiji ta'ala baya yin abu haka nan babu hikima duk wani aikin Allah ta'ala yana yin shi ne saboda wata hikima hikiman nan ita ce abin da zai amfanar da shi wanda aka ba wa umarnin Allah ta'ala ba shi zai amfana da hikimar ba ba shi zai amfana da hikimar ba a'a kai da bawa da aka ce kai kai za ka amfana shi kuma ubangiji ta'ala zai sifantu da sifofin kamala ne saboda haka babu wani abu da Allah ta'ala yake yi babu hikima a ƙarƙashinsa wanda ita ce aƙida ahlus sunna wal jama'a ko da kuwa al-mu'tazila da al-falasifa da wasu uh, shashi na asha'ira sun saba wannan amma aqidar ahlus sunna wal jama'a shine ubangiji ta'ala ya fa'alu da li hikma to hikimar da za ta sa a umarce ka da wani abu ko a hana ka da wani abu tana iya ta bayyana gare ka kasanta tana iya ta gare ka kana iya kasan hikimar da ta sa aka ce kai kaza wani abin kuma ba lalle ka sani ba kawai abin da za ka ɗauka shi ne hikimar kai bawa ne ubangiji ta'ala yana son ya ganka kai a matsayin bawansa wannan ita ce kawai hikimar amma ba don haka ba za ka iya cewa me yasa sallar asuba sai alfijir ya hudu me yasa ba za a bari in ɗan rana ta hudu a yi ta ba me yasa da alfijir za a yi kada ya cewa a zahar me yasa sai rana ta kauce daga tsakiyar sama a yi ta kafin nan mana ko a ɗan ƙara gaba me yasa aka ce sai rana ta kauce daga tsakiyar sama sannan za a yi me yasa da asar lokaci kaza me yasa magarba a sai lokaci kaza me yasa sallolin ma suka zama biyar ba su zama hudu ba me yasa ba su zama uku ba me yasa a zahar ta zama raka a hudu amma asuba biyu magariba kuma ta zama uku la'asar da isha'i suka zama hudu me yasa ba a yi su bai ɗaya ba biyu biyu biyu biyu ko hudu hudu ko uku uku kana yin duk kawo waɗannan tambayoyi amma kana da ansa in an tambaye ka me yasa a zahar ba a ce kai biyar ba raka a biyar aka ce hudu ake so in kai ƙara ɗaya ta ɓaci in ka rage ɗaya ta ɓaci hudun ake so in liman ya tashi ya ƙara raka a ɗaya akan hudu ɗin nan da gangan da sunan waishi ya ƙara wato zurfafawa cikin ibada sallarsa ta ɓaci in kuma mu kuka bi shi kuka yi tare kuma sallar ku ta ɓaci shi yasa a ka'idar sallah in liman ya manta ya tashi a raka a ta biyar mamu suka yi masa tasbihi bai zauna ba saboda yana yana shakkar su cewa ba sa abin da suke yi ba to a ka'idar fiqhu kai ma ka yi zaman ka kyale shi ku bar shi shi kadai ya yi sallah amma da zarar ka tashi wai kai ne biyayya kuka yi tare kasancewa ta biyar zai kawo a sallar ra'asar to duka sallar ku ta ɓaci ba ka cewa to niya zan ya tashi yadda za ka shi ne ka zauna ya gama ya yi sallama ka yi sallama in so sai ku tattauna saboda haka ita shari'a umarni kana biyayya ne hikimar da za ka kawo a ranka ci ne Allah kawai haka ya ce ka yi me yasa aka ce idan ba ku samu ruwa ba za ku yi sallah ku yi taimama mai a cikin taimaman nan ƙasa za ka ɗan taɓa ka ɗan goge fuskar ka goge hannayen ka shi kenan mutum na da janaba kawai abin da zai kena. ce to je sallar to me yasa me yasa da dai wannan dai wannan dai ai ba ba ba ba ba tsaftace ka kai ba in kana wani hamami ba dai na za ka yi ba to amma aka ce hakan ake so ka yi don ka shirya kasancewa kai fa wata ibada yanzu kake yi fa ba kamar ɗazu ba ne yanzu wani abu daban za ka shiga so so cikin ayyukan Allah duk akwai hikima amma ba dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta hikimar take bayyana gare ka ba saboda haka wasu da suka zo suka ce ai an haramta giya ne kawai saboda tana samaye tana hada rigima tana hada rigima tana samaye kuma tana hada rigima to sai aka ce to in haka ne in har ba za ka shata inda kai kadai ba za ka yi rigima da kowa ba kuma kai ka saba ba ta sa kama yin sai ka sha kayanka ba ta sa kama yin kuma ta haɗa rigima da kowa ba tunda daman wannan shi yasa aka ce a hannu to sai ce shi ba ba ta bugar da shi sannan kuma in ya sha shi zaman lafiya ke da kowa to kaga a nan an kawo illar da ta kawo rauni wajen miƙa wuya Shi ne abinda mana yake cewa kakka kawo wata illa wato wata hikima illa ɗin ita ce hikima kakka zaƙulo wata hikimar da za ta rauna da kuma biyayya da miƙa wuya a ce al'alwala alwala kawai an shar'anta ta ne don a riƙa tsabtace jiki kawai sai ce to haka ne yanzu muna da hanyoyin tsabtace jiki da yawa da haka kaga ba bukata alwala da ka ba ma bukatar sallar ce sallar ma so su ce ai an yi dan a rika motsa jiki jikinka ka rika exercise ce to yanzu exercise ma ilimi ne karantar sa ake a jami'a saboda kaga yanzu an wuce maganar sallah to kaga ka kawo wata illa ko da wanda yana cikin illa din wato yana cikin hikima kakka takaita hikimar akan wannan kawai kana iya cewa yana daga cikin hikima kaza kaza kaza kaza amma kaka ce ita ce kawai hikimar ta ƙarshe in ka takaita hikimar anan to za a samu matsala saboda haka ana buƙatar bawa kada ya kawo wata hikimar da za ta rauna da biyayya bi wuya kai da da sallama wa ubangiji shine malai yake cewa Allah ya hamila al'amra ala illatin tudaifu lin qiyada wat taslima li amrillah kada ya dauka ya dora wannan umarni akan wata hikima da za ta rauna da miƙa wuya da sallama wa Allah ga umarninsa bal yusallimu li amrillahi wa ta'ala wa hukmihi a kawai ya sallama ya miƙa wuya ga umarnin Allah da hukuncinsa mumtasilan ma umira bihi ya aikata abin da aka umarce shi da shi sawa'un zaharat lahu hikmatu shar'i fi amrihi wa nahyihi sawa'un ya gane wato hikimar Allah ta'ala wato hikimar Allah ta bayyana gare shi hikimar shari'a ta bayyana gare shi cikin umarnin Allah da hannun sa ko kuma ta zahar ba ta bayyana gare shi ba saboda ka shi abinda zai duba kawai Allah ne ce ai shi kenan wanda ita ce hikimar Allah yake so ya gan shi a matsayin bawansa ya ce yayi kawai yayi shi da yace fa in zaharat lahu hikmatu shar'i fi amrihi wa nahyihi hamalahu zalika ala mazili linqiyadi bil bazli wat taslim li amrillah idan har hikimar ta bayyana gare shi to wannan hikimar da ta bayyana gare shi ta ƙara masa miƙa wuya ta ƙara masa ba da himma da ƙoƙari wajen bin umarnin Allah kada ya zama na hikimar ta da kusa da shi kuma wala ya hamiluhu zalika ala silahi minhu kada wannan ya sa shi ya zame ya fita daga biyar umarnin Allah wa tarkihi jumlatan ya rabu da umarnin Allah gaba daya yace kama hamala zalika kafiran min zanadiqatil fuqara in suka ce alfukara ba suna nufin talakawa marasa dukiya ba ana nufin waɗanda suka ce mu fukara ne ilallah su ne ake nufi da alfukara irin masu ƙaurace wa mutane su kaurace wa duniya su ce ba sa son kayan daɗi ba sa sa sutura mai kyau ba sa zama cikin jama'a ba sa zama inda inda za su ji daɗi ba sa cin abinci mai kyau ba sa hira da mutane ba sa dariya saboda su bautar Allah kawai da tsabtace zuciyarsu to akwai waɗanda su ya kai su ga zandaka saboda hanyar hanyar hanyar hanyar bida kenan ta bid'a inda za a bi ta tariyan tariyan kara gaba take da mutum zuwa ga halaka za ta fara yan kankanwa ana ganin abu ne mai sauki to mene ne a kyale shi a hankali a hankali daga nan sai a shiga har a kai ga kafirci wani ibn al-qayyim a cikin bada'ul fawaid yake ba da misali yake cewa wani yana gaya masa cikin yan uwa yace ya ga wani yana umartar muridinsa da ya yi khalwa wato ya keɓance a ɗaki ko a daji ya daina fita ya daina ya ba shi wasu riddai sai ya ce da shi ya za ka sa shi kalwar da za ta raba shi da sallar jam'i da sallar juma'a ta ta raba shi da sallar jam'i da sallar juma'a tun an ba shi an ce ya je ya yi kwana arba'in ya yi wata ɗaya shekara ɗaya baya fitowa ba a ganin shi baya ganin kowa wai yana bautar Allah sai wani yake masa yake wa shi shehin inkarin ya ɗora muridinsa akan wannan yace sai yace mata me yasa aka shar'anta ibada da juma'ar a ah, misali yace yace ba ha'u suna cewa ba ha'u malaman fiqh ba sun ce idan mutum yana da dukiya zai tafi masallacin juma'a kuma hanyar na akwai barayi za su kwace dukiya hannunsa duba ta faɗi da kansa ba malaman fiƙo ba sun faɗa haka ba suka ce idan hanyar zuwa juma'a akwai barayin da za su raba ka da dukiyar da take jikinka ka kuma inda za ka ajiye ta to juma'a ta faɗi da kanka sai malamin na ce eh haka ne malamai sun faɗi haka ya ce to wannan muridi nawa da ya rasa zuciyarsa ya rasa zuciyarsa gare ya rasa duk wata dukiya da yake da ita wannan zuciyar tashi idan har yana yawo ce zai tafi juma'a zai dawo zai abin nan to shaidanu za su rasa ba shi da zuciyarsa zuciyarsa din ta fi daraja akan dukiyar da za a rasa in har wacce za ta za ta masa da juma'a to shi ma ya yi asarar zuciyarsa wacce ya kamata ta zama ga Allah kawai to ya kamata ya zama uzuri da zai hada shi zuwa juma'a ce to don me aka shar'anta ibada ba don mu tsarkake mu ba to in ya kasance fita zuwa sallar juma'a zai hadu da wasu abubuwan da za su wato jagwalgwala masa zuciya to gare ya zauna ya ta ibada kai ya fita ko ina kaga sai da ya fassara wani abu na shari'ar Allah da wata da wata hikimar da shi yake ganin iya wannan ita ce hikimar sai ya fara yadda ita gaba daya me yasa ya fassara wato ibada cewa a gyara zuciya na'am akwai gyaran zuciya a ciki to amma sai ya dauka cewa zuwa juma'an nan da ake yi kawai ita wannan gyaran zuciyan ake a yasa aka shar'anta ta to tunda haka ne za a samu matsala a hanyar tafiya juma'ar to gara a fasa zuwa juma'ar in dai har zuciya za ta samu matsala to da haka ne suka rika insilahi suka rika ficewa suka haka ficewa daga umarnin Allah yau su bar wannan gobe su bar wancan eh? idan a bukatar ibn qayyim ya hakaito maka ya hakaito maka misali ai shi yanzu anan maganar da yake kenan cewa kada mutum ya kuskura yayi wa shari'ar Allah wata fassara da za ta sa ya rauna kuma biyayya ga Allah ba Allah ne ya ce aje juma'a ba Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bayt ya san duk sanda za a je juma'a sai an ba hanya sai an gamu da abubuwa watakila a gamu da masu daɗaɗa rai da wanda ba su daɗaɗa amma Allah ce ku je, Allah ce ku je, shi kuma ya ce a ka aje kaga akwai cin karo da umarnin Allah saboda wani abin da shi yake ganin shine hikima wannan ta sa suke fassara alƙada a qadar fassara irin ta ta cewa abinda duk suke yi shine muradin Allah ta'ala da ba shine muradin Allah ta'ala ba ba su isa su yi ba don su bayansa ne shi yake juya su yadda ya ga dama to duk inda suka ga sun samu tsuntsunci kansu a kai to shi ne ya sa su a kai kuma haka yake son su muradin Allah suke yi سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا wannan kaga imani ne na mushrikai cewa da Allah ta'ala ya ga dama to da ba za mu shirka ba to ashe tun da har muka yi shirkan nan mashi'a ce ta ubangiji su mashi'a gurin su daidai take da muhabba ma'ana Allah yana son yi shirka shi yasa a mu ban ya sha a at'ama sai za mu ciyar da wanda Allah inda ya ga dama sai ciyar da shi tunda gan shi bai samu ba aka Allah yake sai ya gan shi ba ya da shi mu ba za mu yi karambani ba mu canza wa Allah muradinsa to da wanda yasa suka yi insilahi daga addini gaba daya sai zama na addinin gaba ɗaya sun watsar da shi sun kama abin da zuciyarsu take so da cewa wannan shi ne abin da Allah yake nufin mu da shi don haka a nan sa take duk inda ka ganka to a nan yarda Allah gari ka take saboda ka kawai kai abin da ka samu kanka a ciki to shi yasa a nan ibnu al-qayyim kira su zanadiqatul fuqara saboda yadda suke fita daga addinin Allah in fukara ya ne eh, su muhtajuna ne ilallah muhtajuna ilallah ba wai suna son aljannar sa bane ko suna jin tsoron wutarsa su ne suna da faƙuru zuwa gare shi sayir ne tafiya suke zuwa ga Allah saboda haka su suna da bukata zuwa ga Allah amma ba bukata aljannar sa ba shi zatin sa zatin sa suke so ba aljannar sa ba ba kuma tsoron wutarsa suke ba in dan aljanna ne ba ruwan su da shi in dan wuta ne ba su tsoron sa ba saboda haka su suna bautawa Allah ne babu babu babu babu mahabba abinda mahabba ce kawai shi yasa malamai su magabata suka ce man abada Allah laha bil hubbi faqat fa huwa zindiq dole zai ce hub kawai san Allah yasa yake bauta masa so zindiki ne don karshe zai daina abinda Allah yasa shi wa man abada Allah bil khawfi faqat bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda kuma shi tsoro ne kawai yasa yake bautar Allah to ya zama haruri ya zama makhariji ya zama khawarij su ne kawai babu maganar rahama sai maganar azaba sai maganar narku sai maganar jahannama sauraka wannan maganganun jahannama da tsoro da shi yasa za su bauta Allah to duk wanda tsoro kawai zai sa shi bauta Allah to ya zama makhariji ya zama khawarij wa man abada Allah bir raja'i wahdahu fa huwa murji wannan kuma kawai fata zai sa ya bauta Allah yana sa tsammani kawai ba dai yana jin tsoro ba to da zama murji'i wa man abada Allah bil hubbi wal khawfi wal raja' fa huwa mu'min ba ka waɗannan abubuwa sai sun samu sannan bawa zama mu'mini ulaika allazina yad'una yabtaguna إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويخافون ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا الله تعالى يهدى وأن أبوه قد أشكي وانا آية يبتغون إلى ربهم الوسيلة وانا إتتي محبة سنة سنة سسامو ذات كيس ذا الله وانا إتتي محبة يرجون رحمته سنة فاتن أمان سام الرحمة وأن شين رجاء wai na azaba suna jin tsoron azabarsa wannan shi ne alkhawf to waɗannan waɗannan sifofi uku su suke sa bawa zama mumini na kwarai amma waɗannan tunda har suka kauce suka ce su kawai san Allah ne sa suke bauta masa to shi yasa zaka suna wasu maganganu shafahat waɗanda a zahirin su da baɗinin su kafirci ne ga Allah to shi ne malam yace fa inna Allah azza wa jalla shara'a salawatil khamsa iqamatan li zikrihi Allah ta'ala ya shar'anta salloli guda biyar don a tsayar da ambatansa wa aqimis salata da zikiri kamar yadda Allah ya ce ka tsayar da sallah domin tunawa da ni domin ambatona wasti'malan lil qalbi wal jawarih wal lisan fil ubudiyya kuma don a aiwatar da zuciya da gabobi da harshe wajen bautar Allah wa ita'a kulli wa kullin minha qisṭahu min al-ubudiyya allati hiya al-maqsud bi khalq al-'abd kuma kowane bangare daga cikin bangarorin gabobin sa a bashi rabansa na bautar Allah wanda wannan shine hikimar da ta sa Allah ya yi bayansa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka kowace gaba a jikin dan adam akwai bautar da Allah ta'ala ya hada ta da shi da ita saboda haka sallah din nan ta kunshi duk waɗannan gabobin su bauta wa Allah saboda haka kaga ubangiji ta'ala ya shar'anta wa bawa sallah bi tahqiqil ubudiyyati lillah dan bawa ya ji shi bawa ne ga Allah gabobin sa duka su ji cewa su bayin Allah ne Ala الصلاة على أكمل مراتب Aka sanya sallah bisa mafi كمال martabobi na عبودية نعم zama bawa. bauta ga Allah tun daga lokacin da bawa zai tsaya gaba ga ubangiji sai yana kabbara har lokacin da zai sallama duk wani motsi da zai yi a ciki akwai tabbatar da ubudiyar wannan gaba da zai amfani da ita a sallah ga Allah ta'ala saboda haka cikin kowace gaba a jikinsa akwai abin da za ta lokacin da yake sallah da sallama wa ubangiji ta'ala cewa ita wani bangare ne na bayansa kuma mai biyayya mai bauta ga Allah fa inna Allah subhanahu wata'ala khalaqa hadha al-adamiyya malam yace Allah ta'ala ya halicci wannan ɗan adam wa ikhtarahu min bayni irin bariya. a cikin halittu duka Allah ta'ala ya zabe shi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ya zabe shi ya fifita shi akan akan halittu da yawa wa bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن من خلقنا تفضيلا وهي تعالى يا مسا ولن كرمتي سنجي الله تعالى ملائكوسي والنبي آدم سجدا وجعل قلبه محل, محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص الله تعالى يسنجي زوتي يرباوا تزما ولي بجريني wani guri ne da Allah ta'ala zai aji taskokinsa masu tsada na imani eh, da tauhidi da ikhlasi tsantsanta bautar Allah saka a ba a cikin zuciyar bawa Allah ta'ala yake ajiye waɗannan taskoki nashi masu tsada <coughs> imani da Allah zai sa a cikin zuciyar da kaɗaita Allah da kuma ikhlasi wal mahabba da jin soyayya ga Allah wal haya da jin kunyar Allah ta'ala wata azimi da girmama Allah ta'ala wal muraqaba da kuma halarto da cewa ubangiji ta'ala yana ganin ka yana sane da me kake yi Waje thawabahu idza qadima alayhi alaihi thawabi wa afdalahu kuma Allah ta'ala ya sanya ladan da Allah zai bawa bawa yayin da ya zo masa wato ranar gobe kiyama ya zama mafi kamalar lada kuma mafi falalar lada shine me wa huwa nazaru ila wajhihi shine bawa ya iya kallon fuskar ubangijinsa Walfauzu fawz bi ridwanihi kuma ya samu ya ci nasara ya samu yarda Allah ta'ala waɗannan abubuwa guda biyu babu wasu bawa ya samu ganin ubangiji ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila ha nadira lillazina ahsanul husna wa ziyada annabi ya fassara ziyada din shine an-nazaru ila wajhillah ganin fuskar ubangiji ta'ala sannan samun yarda Allah wa ridwanu min Allah akbar duk abinda zaka samu a aljanna ƙasa yake da waɗannan abubuwa guda sannan wa mujawarati fi jannatihi da makotaka da ubangiji a cikin aljannarsa wa kana ma'a zalika to ubangiji ta'ala yayi ɗan adam ya sanya shi da wannan matsayin ya zaɓi zuciyarsa ce anan zai ajiye imani anan zai ajiye tauhidi anan zai ajiye ikhlasi anan zai ajiye mahabba anan zai ajiye alhaya anan zai ajiye tazim duka waɗannan sifofi masu tsada na ɗaukaka Allah ta'ala ce zai ajiye su a cikin zuciyar ɗan adam yayin da ɗan adam ya zo masa da su shi kuma zai masa sakayya gwaggwabar sakayyar da tafi kowace irin sakayya zai ba shi dama ya kalli fuskar ubangiji ta'ala zai samu yardar ubangiji ta'ala to malai sai ya ce wa kana ma'a to duk da yadda ya yi dan adam da wannan tsarin da wannan shirin tare da haka ibtalahu bishahawati wal ghadabi wal ghafla sai ya jarrabe shi da waɗannan abubuwa guda uku ya sa masa sha'awa ya sa masa kushi ya sa masa gafala wanda kowane ɗaya daga cikin nan wani abu ne da zai ja bawa zuwa ga kauce waɗannan abubuwa sha'awar da take tare da shi ita za ta sai saba umarnin Allah yana ganin abin da Allah ta'ala ya ce a yi amma saboda sha'awar zuciyarsa sai ya kauce dole ya ki sha'awarsa in yana son ya tabbatar da waɗannan abubuwa a zuciyarsa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiya al-ma'wa dole ya hana zuciyarsa abinda take so dole ya hana zuciyarsa abinda take so Allah ta'ala babu inda Allah ta'ala ya soki wato abinda yake cikin zuciya na san rai duk dan adam yana da wannan abinda Allah ya soka shine ka bi sarra shi yasa za ga du'a yi wala tattabi il hawa fa yudillaka an sabili wala tattabi ahwa'akum magana ittiba'i ake kakkabi amma hawa din daman Allah ya rakka ba ta a jikinka tana nan abinda aka ce kakkabi saboda babu wanda aka cire wa hawa din sai dai kawai an baka an an aiko maka da annabawa an aiko maka da wahayi an gaya maka duk hanyoyin da za ka yi ka yaƙi wannan hawa din, ka kai mata ɗa'a to Allah ya sa wa dan adam a ya sa masa algazam ya sa masa fushi wanda fushi ɗin nan kan fatar masa da tunani ya kan mantar da shi abin da bai kamata ya manta ba saboda haka sai ya yi abin da bai dace ya yi ba daga baya bayan hayyacinsa ya dawo jikinsa hankalinsa ya dawo jikinsa kuma ya gane cewa ba daidai ba wannan alama ce ta rauni ga dan adam da aka sa masa wannan a cikin ransa kuma babu wanda ba zai iya sai dai kawai wanda ya fi kowa shi ne wanda zai iya murkushe haushin wanda zai iya danne shi kai ya bari ya yi wani tasiri mara kyau kamar yadda za Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana laisa shadidu minkum bi sura'a walakin da sharid man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba mai kayar da mutane wajen kokowa shine karfa ba da bai ce a'a eh wanda mai karfin jiki ne amma sai kuma ya zama mai raunin zuciya karfa a cikin ku shine wanda zai danna zuciyarsa lokacin da ya fishi kai ya bar ta ta zama take controlling din sa a'a ya fi karfinta shine karfa to Allah ya sanya wa dan adam wannan babu dan adam da baya fushi sai dai kawai za a iya gane tasarrufinsa yayin da ya fushin ne shi yasa wani malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Sheikh Hamad Al-Ansari ki cewa ni idan dalibi ya fara zuwa neman ilimi guri na farkon abin da zan yi shine fusata shi sai na fusata shi na ga yayin reaction in ya fita yana zutai wannan dama ba na gaske bane amma in daga ya shanye shi dai karatun da sai an yi duk abin da za a yi masa ya shanyi sai ce to wannan da gaske ilimin yake ya san muhimmancin ilimin to sana al-ghafla wanda a baya ma ya yi magana a kanta gafala tun ya sha'afa ya rabkana wanda shedan yakan kawo mutum wannan to shine malam yace waɗannan sannan yace wabtalahu bi aduwihi iblis la yafturu anhu ya kuma jarabe shi da bakiyansa iblis wanda shi kuma baya kakkautawa aiki yake ba dare ba rana ta ko'ina ya bullo ta nan idan ka toshi ya sake biyowa ta nan idan ka toshi fahuwa ya dukulu alaihi min al'abuwa ta ƙofofi da zaman daban allati hiya min yi wa tsabihi wanda su daga cikin halitta sun daga zatin sani ɗabi'arsa saboda haka zai zo masa ta babin shahawa zai zo masa ta babin gamsa zai zo masa ta babin gazam waɗanda Allah ta'ala ya ba ɗan adam da su to ta nan zai bullo masa don ya san nan nan raunin sa yake wa khuliqal insanu fa. ce fatamilu nafsuhu ma'ahu to ga gafala ga shawa ga gabab in ya bullo masa ta wannan kofar shikenan sai ran ɗan adam sai ta karkata zuwa ga shaydan li'annahu yadkhulu 'alayha bima tuhibbu domin abinda take so zai shigo mata fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu ala al-abd sai zama da shi iblis da ainihin ransa wacce take al'amaratu bisu da soye-soyen zuciyarsa sha'awarsa sai su haɗu sai su rufar wa bawa to kaga bawa da Allah ta'ala ya halicce shi don waɗancan abubuwa masu tsada don ya jarraba shi kuma sai ya kewaye shi da waɗannan abubuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace huffatul jannatu bil makari huffatul nar bil shahawat ga aljannan amma ba za a shige ta ba sai an wahala Allah ya ga dama zai iya bude kofar kawai ai ta shiga ga ga wutar ba za a kauce mata ba sai an danna sha'awa saboda duk an kewaye ta da sha'awa duk abin da shi ran dan adam yake so akwai akwai shi mutum zai amma fa wuta zai kai shi to waɗannan abubuwa guda uku musallatu na amiruna an ɗora su a kan zuciyar ɗan adam sannan kuma suna ziga ɗan adam suna umartarsa suna zungurinsa ko da yaushe fa ya a sunan jawarih fi qada'i wa tsarihi su kuma ne za su zaburar da gaɓoɓi domin gaba ita ko ta biya buƙatarta saboda haka shedan ba da wasa yake ba rantsuwan nan da ya yi da gaske gaban Allah ya yi ta kuma ya roƙi Allah a jinkirta masa Allah ce an jinkirta maka don hikimar ubangiji ta riga ta gudana za a haɗa ɗan adam da ɗan yadda ya fito da shi daga aljanna to za a haɗa su a ƙasa a ga cewa to zai gane waccan makida ya kauce masa ko ko a'a zai dawo kuma ya haɗa kai da shi min ya cuce ka karan farko an gaya maka ga irin yadda ya cuce ka inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa tun farko an gaya maka kuma kaga adawar da yayi maka to ka ka dawo ka ci gaba da biyayya gare shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id Allah ce shaytan makiyinku ne zaka kuma yi da shi makiyi ku yadda ya zama masoyi to ka shi da awan dinsa da mataimakansa kullum cikin aiki suke yadda za su iya raba bawa da wancan ajiya da Allah ta'ala ya a zuciyarsa na imani da tauhidi da ikhlasi da mahabba da ta'azim su fitar da waɗannan ajiya su raba bawa da wannan ajiya daga zuciyarsa saboda kullum ziga gaɓoɓi suke yi za su biyo wa gaɓoɓi ta abin da suke sha'awar su ne fa ya ba'asu na jawari fi qada'i wa tarihim wal jawarihu alatun munqada su gabobi din nan kamar na'ura ce kawai mai biyayya mai miƙa wuya kamar na'ura ce mai miƙa wuya yadda ka san da ka danna wannan suitin zai kabo ta za ta kama na'urar wannan biyayya ta kawai tabata za ta fitar maka ta gabobi suke saboda haka inda aka ja su nan za su yi idan ka sake su raga masu a hannun shedan to shedan zai ja su yi ta abin da ya ga dama da su idan ka riƙe kayanka to sai Allah ta'ala ya taimaka maka fala yumkin fala yumkinuha illa lil bi'af saboda haka babu abin da zai sa gabobin nan su yi wani abu sai an taɓo su sai an tashi su sai an zabure su zaburar da su da kasan na'ura ba za ta yi maka abin sai ka sai ka taba abin da aka yi don ta yi maka abin to haka gaɓoɓin ka suke fa hadha sha'nu hadhihi thalatha wa sha'nu al to wannan shi ne aikin waɗannan abubuwa guda uku da suke yi wa dan adam shaidan da abin da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi da kuma shahawarsa da take tare da shi wannan su ne ɗabi'ar su kuma wani ita ce ɗabi'ar gabbai fala ta zalu jawarihu fi kaifa amaru wa aina yammamu duk inda suka yi umarni ko ina suka sa gaba gaɓoɓi ba za su gushe ba suna musu ɗa'a. saboda haka ashe ɗan adam yana buƙatar har kullum ya rika samun karfar garkuwa tsakaninsa da shaidan in ba haka ba ma'araka ce Allah ta'ala ya ajiye mala'ika da umarninsa da wahayinsa a daman dan adam a daman zuciyar dan adam ya ajiye shaidan da mabiyansa da sha'awa-sha'awansa su kuma a hagun dan adam sauraka waɗannan suna jan shi waɗannan suna jan shi inda ya fi karkata su zai su yi nasara in ya fi karkata zuwa ga wannan janibin dama to shi kenan sai ya murkushe na hagu wani lokaci kuma sai ka samu ana sijal to wannan su ci nasara gobe wannan su ci nasara wannan gobe yi nan jibi yi nan yana make make da haka wanda ita ce ɗabi'a da ubangiji sha Allah ya sanya wa don haka sai ya sallama sai ya sallama umarnin ubangiji zai iya kubuta daga waɗannan al'amura bayani na ibnu qayyim bai kare ba dangane da wannan gaba karatun mu na gaba insha Allah za mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lafiya Allah bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh